بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين to bayan haka ɗore ne kashi na biyu dangane da bayanin da na gabatar kan cutar nan ta depression depression kamar yadda na bayyana mana a baya ciwo ne na damuwa wanda bai babba babba yaro ba namiji da mace dukkaninsu suna fama da irin wannan musiba ciwo ne da yake kona zuciyar mutane ta farfasa zukatan al'umma wanda za ka ji mace ma idan tana da 'ya'yanta tana ganin ta tsani waɗannan yara ko da duka ko da tunanin ma mutum ya kashe kansa ko mutum ya fita ko mutum ya yi ta ihu da sauran abin da ya kama da irin waɗannan abubuwa to da yardar Allah kamar yadda muka ba da mafita a kashi na farko to yau ma ga mu ɗauke da wato wata addu'a ko wani zikiri wanda zai taimaka mana matuƙa ƙwarai da gaske wato faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin faɗin wannan zai taimaka matuƙa ƙwarai da gaske wajen rabuwa da irin wannan mummunan ciwo idan muka duba annabi Yunus alaihi salatu wassalam da wannan kalmar ya yi amfani Allah ya kubutar da shi lokacin da ya halaka kifi ya haɗiye shi a cikin yanayin duhu guda uku duhu na farko tsakar dare duhu na biyu kogin da ya fada duhu na uku kifin da ya haɗiye shi amma sai gashi ubangiji ta baraka wata ala ya kubutar da shi to da wannan nake jan hankalin mu kada mu yi wasa da wannan zikiri na faɗin la ilaha illa anta subhanak babu abun bautawa da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min zalimin ni na kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu to a yawaita faɗin wannan da maimaita wannan in Allah ya yarda mutum zai rabu da irin wannan mummunar ɗabi'a ko kuma mummunan ciwon da zai kai shi halakar da shi insha Allah sai idan mun sadu a kashi na uku to za mu ji kuma wani zikiri ne ko kuma wace addu'a ce wadda ita ma take zamantowa mafita dangane da irin wannan mummunan ciwo da ake fama da shi a wannan lokaci namu Allah ta'ala ya datar da mu billahi tawfiq sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in